وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا kuma da gaskiya muka saukar da wannan alkur'anin zuwa ga annabi Muhammad kuma da gaskiya ya sauka a gare shi ba tare da musanya ko canji ba kuma ba mu aiko ka ba ya kai wannan manzo face mai yin albishir ga masu takawa da aljanna kuma mai yin gargadi ga masu kafirci da sabo daga wuta